alaikum alhaji hawilu ne daga jamhuriyar kwatano da niger jama'a da allah da annabi ina son gaya muku ni dai da kahiri ne amma yanzu na musulunta na koma musulmi na koma dan mutanen makka kuma ina cikin karrama manzan allah sallallahu alaihi wasallam na musulunta da ina wurin bazumiya ina sai bazum sai bazum ko kon sai basu ba sun ɗauke ni kamar sakarai yanzu na koma bayan cani ina bayan cani yau ina bayan cani gobe kuma cani yakin da ya da turawa faransa ya hana sata iranium ya hana barayin sai da iranium su saci iranium su sai da mu zama bayu na ce ina bayan shi sai cani yau sai cani gobe sai cani habban da gobe cani Allah ya raba kan shirin nasaru ni alhaji awila ni nace bari hawan jirgi saboda ka a cuce ka kenan ni masoyin ka ne muna yi kai dan sun ga naje na yi hoto da mai girma isu suna nan suna son su bata min suna Josi Nigeria ina da izinin in zo gari na yau da gobe hajibi sai cani sai cani duk uban da bai kamar cani dan banza sai ka shiga jahannama tunda cani dan aljanna ne ya kori kahirrai faransai ya hana a sace iranium ubangiji allah ya kara ma cani lahiya kai cani cikin kwana na na duniya na kara ma kwana uku na ce a baku kwana uku allah shi baka kwana uku tsaba ina kaunaka kwana da wanda allah ya bani duniya ne na yahe ma cani kwana uku allah ka ɗauke kwana na uku ka kara ma cani aka daina to ni ma na cire na kwana uku na ƙara mishi kwana shida ce ne samu cikin kwana nan duniya na ƙara mutane kwana uku kyauta Allah na cire kwana na uku sun kai min kwana cikin kwana kida sun kai min sarau a duniya na cire kwana uku na ba na ba arfan cani sadaka to tashi tashi Allah ka kare mu shi kawai shi dai dai ƙara da duniya nan dai kai kuma Allah kuma ya kare mu shi kuma eh alhaji aulu ya cire kwana uku a cikin kwana shi na duniya ya ba abraham cani ya kuma dan kwantina ya cire kwana uku a cikin kwana shi na duniya ya ba abraham cani in allah su yarda kuma allah zai hidda waɗannan kwanaki shi bashi cani allah ubangiji allah shi ma kare ga tension cani allah ubangiji allah shi ma kare ga tension dan shi mugun ciwo shani har karshen ka allah kara maka albarka iyayenka da ubannanka allah shi ko ne albarka ubangiji allah ya shiga tsakanin shi da hukai Allah shi kare mu shi canin nan ubangiji ya karbi adoyi Allah ya karbi adoyi eh haka ne ya kamata mu tashi mu ta yi ba dare ba rana Allah ubangiji da ya kama musu Allah ya shige musu gaba insha Allah yadda al'umma suke nasa ta kokari ga addu'o'i to Allah ya kara awo Allah ya kara insha Allah mu bargaje a ci gaba insha Allah duk abin da an ka mika lamari ga Allah to insha Allah za a dace eh, Allah dai ubangiji ya kama musu eh, kuma ya kama mana gabaki daya eh muna mana makowar kowa fata alheri Allah ya kare su daga shirin masu shirin ya tsare su da tsariya ta yi jama'a barkan ku da yau ga wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka ja hankali a wannan mako euh, Kotun kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko sai da yawo ta buƙaci sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar da su gaggauta sakin bazin Muhammad da iyalinsa ba tare da wani sharadi ba. kana kotun ta bukaci da amayar da doka da oda a kasar ta hanyar miƙa mulkin ga hannun bazu muhammad da aka kwace wa shi da ƙarfin bindiga tsananin fargaba da fuskantar hare-haren ta'addanci daga 'yan ta'adda ta sa wasu al'ummar kasar Mauritania na amfani da raƙuma domin yin sintiri da shawagin kare kasar daga 'yan farmaki. 'Yan kabilar Maharis ne dai suka fi zama waɗanda suke wannan al'ada duba da yadda suke rayuwa a cikin ƙungurmin dajin Sahara ba tare da samun sauƙin ɗauki daga gwamnati ba. jamus ta hana amfani da wata motar da za ta rika duba motocin da ake ajiyewa a wuraren pakin ɗin motoci ba kan ka'ida ba motar mai ɗaukar na'urorin ɗaukar hoto na iya cafko duk wata motar da aka ajiye a wurin da bai dace ba har sau shida kana daga bisani a yi amfani da hotunan wajen cin direban motar tara masu fasahar dai da suka kirkiro da motar sun ce ana iya ɗaukar hotunan motoci akalla dubu shida a wuni da motar kana tuni ake amfani da samfarin motar a wasu birane kamar paris amsterdam warsaw london da sauran wasu birane na nahiyar turai matashin nan da yawa kaza fyaɗe a najeriya ya ce tsautsayi ne ya kai shi ga yawa kazar gidan su fyaɗe eh da na kama kazan ne he na rike ta he na buɗe wanduna he matar ta je yana buɗewa da ta leko shine ya ce in kazai in fito waje ban ma fara waje ta jan fito da shi kaza waje sai na fito da kaza waje sai ta kira yan makota shine ya muka je police station kafin matan ta shigo me kake so kai da kaza ina so in saka ne a duwawun zakara wajen bindin zakara me amfanin yin haka wallahi babu kawai to ka saba yi ne ko wannan ne eh wannan kaza kan ta mutu a gida ne da na ji ta tashi ne na shine yanzu kawai ta kwanta ban sake jin wani abu ba shine kawai ya sa wannan abu naushin da aka kai wa wani alƙalin wasa a yayin da yake tsaka da alƙalancin wasa a ƙasar turkiya ya ja hankalin ma'abuta shafukan sada zumunta a wannan mako halil umar mela ya sha naushi ne daga ɗan siyasa kuma shugaban ƙungiyar ankara guku faruk kocha kana wannan batu ya fito fili da batun mawuyacin hali da ƙwallon kafar turkiya take a ciki tun da daɗewa iyakacin abin da ya sauka kenan ba dama